thank you 太有温柔。 Allah Kineke Krana. I'm sleeping, you donkey. Ha'a. I say I'm sleeping. Who are you? Baka jin abin da nake faɗa ne? Na ce ina bacci. Oh. Suleiman ne? Ok, kuma waye ma na ce I'm sleeping. Suleiman ko baka jin turanci? Na ce maka ina bacci. Celebrate. Abba don Allah ki sa wayanki a silent mana. Haka kara bacci. irin wannan duka haka? Ai sai yanke spinal cord ɗina. Ba a wajen spinal cord na tashi ki ma ki sa wayanki a silent mana. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Me? Me? Ina wuni? Hajiya Aisha ina wuni Hajiya Fadila. Hajiya ce ta turo ta ce zo mu kira ku zo ku ci abinci. A'a, ni baran yi breakfast ba fa. Ah, ba breakfast ba ne. Lokacin breakfast ya wuce yanzu abincin rana ne. Eh? Eh? Kai. Shi ne baki tashin ne sallah asuba. Ke kin tashe ni ne? To ya za mu yi? Mm, mun tashi kawai mu je mai sallan ba? To sai mu haɗa da azahar? Ya. Ok to, mu je mu yi allola sai mu je mu ci abinci ko? Ya kake? Oh sorry da Allah. Wallahi ban san kai na cewa jaki ba zo Wallahi baby gani nan dai ka gane? Wallahi wata kukan gidanmu ne take azabtar da ni. Wallahi baby ga kukinmu ne gaba ɗaya har yanzu ba ta san taste ina ba. ina abinci take mana tana sa daddawo oh. wannan bakin abin dunkulallen nan wallahi shi take saka yana ta tamun da zuciya na no don't worry bari idan na yi na yi brush ko da zuwa guda goma haka hmm? suna kira ka a magana da kai hmm? hankali na a tashe ke wallahi ok to bari zan kira ka back mhm. mhm. fati ka je ne ya ya dangana wato yau na ga arziki wani gida muka je biki kana ganin gidan nan kamar da arziki dangana amma arzikin da na gano a can sai na gano shi mugayen matsiyata ne mu kasa kasa hajiya ba ta nisa ba oh. yanzu rufe mu je ɗaki sai mu ce a dangana wannan abinci ban ɗauko da kai ba. In ka isa Allah ya tsinan albarka. Ina ganin kaza za ka cinye kenan. Dan ana ɗauki abincin kamar ban kaza. Ni kazan na biyu. Wallahi ba. War gulma, war gulma, war gulma, war gulma dangana, war gulma. War gulma dangana, war gulma. Hajiya ya tuni. Hakun da ke ma. Amma ajiye fara ta. To ga kuke ci ne? hakkin jogan shi sai ka ce mayya war gulma war gulma wannan wani rashin imani wannan ai ba imani bane a matsayin ka na musulmi ya kamata ya mutu tare a ba dangana a ba dangana ne butulci ne ba na so wani halin musulunci ne wuce in ka samu ka dan tsakura mu dan uwanka tsakura mu aka ce ka yi ce aka ka tsakura mu kamata yi ka bani ko mu raba daidai mu ci gaba daya a ƙarya ne dangana baka ji ayar da kyau wallahi dangana kaga akwai dan baka so kawai ka bani abu na an dukan cinye dama ba zai shi ni ba manzala amma Allah yanzu kana bari mm, kana ballawa fari na kare ka mu me yake faruwa a gida dangana Allah ya mana arziki dangana kaga mata a gidan bikin nan malam kitika kitika malam da ka san matan aljanu wa da ka san matan aljanu ai dan wani aljanu baka ce eh. ina baka taba ganin mata aljanu malam zaka bada labarin su a youtube eh, dangana ba muna jin labarin su ba kayo irin su magana jari irin su ya dan mai karfi da sauransu eh, kuma kaga mata a gidan nan malam zuka zuka na so musu magana babu hali an riga an kanin na dai an hada da stiri na zama direba wanda na musu magana ma ai ba kula ni za su yi ba wanda zai kula ka a ah, malam kai dangana akwai matsala babba babban matsala da matsalar ma ita ce shi yasa kaga ina son aure amma aure ba zai yi ba shi yasa na fi so in samu mace kyakkyawa doguwa tana tafiya tana irin tsiririyar fara doguwa amma ba yar talaka ba eh yar masu kuɗi wadda kana kwance dan wali za a tashe ka ce dangana ka tashi lokaci yayi ka ci abinci Allahu akbar da shi <laughs> gai dangana gai dangana dangana dangana akwai zurfin tunani aiwa wannan wani girman kan kuma yake ka dawo da aike da dangana ta dawo lokacin kana bacci na je da ta daga ya abu kasan Allah ya jarabe mu sai ya na daɗe ina son ta kuma yanzu ka ce za ka aura ma an riga an ɗauke da nan aiki kokula kamar rayu matsala ta da kai dangana mana furci da kawai ka na ce na san yarinya ka so na cewa kai kana son ta yaushe ka taɓa cewa kana son ta yaushe ka taɓa cewa kana son ta ka san tun yaushe nake son ta tun yaushe tun tana karama wallahi nake rike da son ta cikin zuciyata na riga fara aiki ina son da haka dangana to amma ina riga ka furtawa a fili dan waje na jin ka dan magana mutuncin ka bar ganin ka san mun kaza wani ba karamin rashin ah, wallahi wallahi wallahi Allah ba wani magana da cikin ah, ya zan ce ina son yarinya ka zo ka ce mun kana so yaushe ka furta a ah, dangana kada biya ka dangana What? Ya na gama haka. Ni wannan baby ko kayan ne ba su maki ba da kuma gida na canja maki wasu. No, sweet. Ba haka nake nufi ba. Ban ga leda ba. Cool down. Ya you so much, honey. I love you. Sweet. Anya kina so na kuwa? Domin na ga hankalinki ya koma kan kazan. Habba, wani wani irin magana kake yi? Ina son ka mana, sai dai kawai irin ni mutum ce mai son kaza da yawa. Ina son kaza irin cikin gidanmu. Muna da kaji fresh chicken amma ba ni da sha'awa kuma ni bana irin girki, ka gane? Ina son kaza da yawa fa. Sweet, kina son kaza da yawa kin fi son kaza a kan komai har ni kenan? Na fi son kaza kam. Ke sweet. Kaga, yanzu kwantar da hankalinka. Ya isa kai shiru, bari in shiga ciki. In je in ka maka ice cream ka sha. Dan na ga kana zufa. Ka gane? A idan na shiga sai na ga mutum kaza na. Alright, je ki kawo maka. laifi tudu ne to ba za ta sabu ba ba za ta sabu ba bindiga a ruwa shikenan sai a kyale shi a zuba ma yara ido jama'a sun sangarce sun lalace ba su nan ba su can to ba zai yi ba alamu ni dai na ga alamun haka yake so to ko ba zai samu ba ai kowa ya ma ɗauko magana da ba haka take ba kuma ba wanda zai ba shi goyon baya akan wannan magana ba zan yarda da wannan ba yara sun riga sun girma sun cika sun batse sun zama firɗa firɗa eh? kamar shanun huda sai aniniya suke kama wasu da dawakai eh? kuma a ce a sa musu ido gaskiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba bari in ɗauko daina ku haba ki daina kuka mana ba zai yiwu ba bari in je in ɗauko gyale na da ɗan kwali in zo mu gidan da abin mu same shi ka zama tsiyaci Hello, honey. Kin ajiye ni zaman jirafa kusan awa ɗaya. ko in tafi ne no honey hmm. don allah ka dan jira mana ka san san yana da zafi na fi so in ci da ɗan ɗuminta haba fadila amma saboda tsabar wulaƙanci za ki ajiye ni zaman jira kusan awa ɗaya zuwa biyu? Kina nufin sai kin cinye kazar kenan za ki fito mi sallama? Ko na tafi ne? No, no, no, no. Don Allah ka dan jira mana. Na kusa ƙarasawa. Ƙashin kawai nake taunawa. Jos, bani kawai 2 minutes. Yanzu nan zan arasa cinyewa. Kai, wallahi wani kazan nan da daɗi. <laughs> wallahi sai yanzu na ƙara yadda cewa kana suna. <laughs> Hajjaji. Ya aiki. Alhamdulillah wa ina jin waka mamman landi. To mamman landi. Mamman landi uban gada ba. Ikon Allah nan. Allah kara miki lafiya Hajjaji. Um, wani baubawan an ne kuma kuka kawo haka cikin gida mai aiki ne? Ba an ne bane, musulmi ne. Musulmi? Da kar da kan To, musulmi kuma haka da wannan aski kan shi kamar kyagen zakara jama'a iri irin mazan da yake son su dinga zuwa suna neman 'ya'yansu da 'yan iska yaro irin kan nan sun fi dubu wanda suka zo nan wanda ya kawo gasashen ɗan akuya ma bai samu bare kai daga kawo kaza ran nan ma wani sa ya azo ma jarkan olga guda biyar buhun magi shida tare da buhun gishiri guda ya koro sa ɗin ya shigo nan ma'ana a gasa shi a bada ba a bashi ba bare kai da da kara yanzu shi kenan kamai da gida wani iri kamar kasuwa kai ka riga ka zama wani iri ka zama hula huhun ma'abu a cikin gidanka baka isa ka sa ba baka isa ka hana ba ko Hajiya shi yaro yana bukatar a dinga ba shi uzuri da dan mm, lallai akwai uzuri zaka ga uzuri zaka san abin da nake gaya maka gaskiya ne yanzu mu je waje ka ga abin da ido na ya gane mu me na zuwa waje jiya. wuce mu je yawwa sannu ka dai wata yaron nan har yanzu kana nan gurin shin wai wajen wa ka zo ma gidan nan ne Hajiya wajen Aisha ne Aisha wajen Aisha wajen Aisha ka zo eh. amma da wannan shigar dan nan amma ka zo da wannan aski haka a kanka Hajiya ai news work kenan shi ake yi yanzu bai ƙara za ki wani aiki suwaga suwaga suna askin kenan kai gayi wannan keken da aka bari eh, a kafa to shi wannan ko to yayi kyau eh, eh. madalla kai mani ya ka ba ka ya dame ka tsaya tukuna sai an ka kara maki tuna rikon nan na kauye sai dai mun wannan yi mai ruko abinda ka ce ruko ruko na ƙauye zahiri kaf ka kace ka bari ya kubce kai mama Aisha dan tomar da kai sai su a gidan nan eh muna da shi albarkacin barira da ta tabarni alhamdulillah da dauko mai shi hajiya albarkashi hajiya to ai ne hajiya me yake so ai masa ai wannan aikin banza ne jama'a yara duk kun kun lalace kun dauko al'adun da ba naku ba kun dora wa kanku yanzu kai baka jin kunya a ce wai irin waɗannan ke zuwa gurin 'ya'yanka Eh. haba dan liti ba shi ba shi ba shi ba shi maman Aisha wannan kegen da ke saman kanshi maza yanzu nan ka cire shi duka a aske shi ga baki daya ka ka aske na ce kake wani ɗari ɗari kana ja ba ka kiyayi fushi na dan liti ka kiyayi fushi na dan liti ka kiyayi fushi na na gaya maka wallahi in baka cire ba sai ka biya ni nono na da ka sha na gaya maka no daddy no No! No, daddy. No, no. No, no, daddy. daddy of da. Kai, daddy ka saurari abin da na baka nan da wata ɗaya ka nemo ma yaran nan mazajen aure ai kana ji na idan ko ba haka ba za ka haɗu da fushi na zan tsine maka albarka kai in ma baka yi haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lafiya ya tore tore ba dan liti dan tore wai kai wannan wace irin al'ada ce hmm? wace irin ɗabi'a ce ka ɗauko ɗan liti al'adar da ba taka ba ɗabi'a nan ba taka ba ce amma ka are ka yafe ka mai da yara turawa ɗan liti. turai ne mai da ni sai haƙuri. wannan ai abun kunya ne zaka jawo mana mahaifinka mutumin kirki ne alhaji har ya mutu bai yi abun hudu amma ni dan na ji zaka jawo mana Hajiya, Hajiya, down, hold down, hold down, hold down.

to shi kenan mom mm. shi kenan sai a ce mu za a aurar da mu ita lokacin ba tana da the age aka mata aure ba ita ma mu yanzu sai mun girma sosai <gasps> Hajiya kom Hajiya kom sorry sorry Hajiya kom inna lillahi wa inna yanzu abin da za ku yi min kenan? Mu ko zaɓe yarinya gidan nan za ta wallahi sai ta zaɓe ni so ɗari bata zaɓe ka ba. An gaya ma hanci shine kyau? Ɗan dangana yanzu nan ba abin da za ku dinga yi a gidan da sai magana ta eh wallahi wanki mota miki wallahi dallahi bari dadi ya da wallahi ni na ni na wallahi ni ba zan yanda ba Ne, a kula dona, dona, dona, dona, dona. Wa gulma, a yanzu abin namu da ke haya kai yanzu har kin kai ki hada mana wannan gurbin tsakaninmu da wannan yarinya kina sanar da cewa mun san duk irin baran da yake a gidan nan to me nayi kajin da kike sata kina kaiwa mahaifiyarki da take zaune a kura shin ba magani ne dan wali so nawa kamata ba adadi ba abin bai kai haka ba ah. to kika je kika faɗa mata ta zo ta ji muna cewa muna santa wai ke san wannan kulirin ma je wannan halalle ne ma yake san wannan wai wai ke santa yo to wani santa nake santa nake ko kuma abin hannun su nake so ka ji wani zancen banza in ba dan abin nan bare da kan abin halin ka ka ji wani zance kin ji a gaban ki anya tune abin hannun gidan da yake so tun wallahi manta ana an na uwar gulma ah. an na uwar gulma zo zo kake tafi na uwar gulma kika je kika faɗi wannan magana to ki tabbatar da cewa gobe sai mun miki kin san yadda ake bude wa bude za a yi a gaban alhaji ga ki ga mu mu gaya masa abin da kike yi na satar tumatir kayan miya dan wali ya kama ki ya fuso ashirin a gidan nan kwarai kyau kyau shikenan je kidan ai ke ce a cikin masifa dole ma ki dawo ki zo ya sulhu tine ki dawo tine ki dawo nan gurin dawo ki tsaya dawo nan ki tsaya dawo ki tsaya Dine! dawo ki tsaya ai kyale ta rashin mutunci take ji in kina son sulhun nan ya tsaya abu ɗaya ne kina so hajiya ta ji alaji shikenan ta tafi kicin ga mata abin da ta ɗebo mana yaushe rabon da mu ci kaza ba kaza ba to talatalo talatalo eh. ba na ji shi kaɗai ake ba mu talatalo a nan gidan wanki ne da juice alhajin kake zagi nashi ne naki ne da zaki hana ɗebo da juice kin iya ɗiba ki mahaifiyarki amma mu ba za mu ci ba wannan shine sulhun kawai saboda bayan hali mm, a kawo mana mu ci asirin ke rufu in ba ki kawo jisin da da da alhaji yake sha wanda hajiya take sha wanda alhaji yake sha wanda hajiya take sha wanda alhaji yake sha To shi kenan. Na zan gurin zaman ku zan zo zuwa an jima. Yangiya. Kafin zancen. Anniya, Ta eh. na uwa gulma. Ta kuma gulma. Ta na uwa gulma. Mun ba ai mata. Amma dai kai banda dai banda dai tunan nan ma fa kamar ta dan fi da malin mun. Ita wannan kullum mun na to ai ita matsalar ta shine ai ka san kashe gudun ta da kasa. Eh. Ran sai da Allah. Rabi'u dan wali. Labbaika. Alaika alaika alaihi. Alai alai shi alaina alai. Salisu dangana. An kai Na ce a cikin ku wane ne ke san Samira? Sai dai kulan wali. Wa, wa, ni ina haɗin kifi da kaska. Wallahi, wallahi alhaji ni ban taɓa tunanin na san ta ba tun da Allah ya halice ni ma ni a duniya. Na da kabarin manzo Allah ban taɓa tunanin na san ta ba sai dai shi dan wali din a tabbe shi a ji. a ni ban taɓa furta haka. Kai, da ku nake magana. Na ce a cikin kuwa ne ne ce yana son Samira. Na rantsi da wanda ya halice na alƙulli wallahi ban taɓa cewa ina san ta ba. Na rantsi da kabarin Allah Muhammadu ban taɓa cewa ina san yarinyar nan. Wallahi ni dai ba ni dai ba ni bane. Do a cikin ku babu wanda ya ce yana son ta. Babu. Eh, eh. Babu. Babu. ko kaɗan babu babu mai santa cikin ku wannan zance babu shi ko da a mafarki eh, eh? ko a mafarki ko babu alaji babu babu babu ta cuta yau a da yawon mai lafiya ko sai an kin yi sa'a da ɗaya daga cikinsu ya buɗe baki ya ce yana son ki cikin daren da tare waliyai sai ga auren ki menene lafiya dama dangane ne zan wani dan wani ne dangane dan wani suka yi ne kina wani kawai mutata Dan wali, dangana. Wai ku waɗanda iri ne. Ka ban da lafiya, ka ban da lafiya. Ba a gidan nan kuka same ni bane To na gode. Allah ya saka da alheri. An baki lafiya. Ke tsaya, tsaya. Daina kuka. Wallahi abin da zan faɗa miki. Mahaifinki da gaske yake ki tattara yinaki naki ki koma gidan yayarki ki ƙarishe hutunki a can Allah bai shida da nan ki wuce makaranta idan ba haka ba ina tabbatar miki zai iya aura miki su wallahi kuma dama a cikin su suna son kin ji na faɗa miki ko laifi tudu ne Hajiya. ya kamata duk waɗannan abubuwa ya zama aya a gare ki ya kamata abin duniya ya zama na rufe muke da albukimanci shin kafin aure ki wane ne ne na magana da keken shi? na ce wane ne ne kafin aure ki almajirin babana To kin gani? Shi zaki za ɗaure mata gindi? Kawai saboda masu yi mana hidima, cin ce suna son ta za aure ta, har suna faɗa kanta. Shin wannan abu ya zama wani abin alfahari ba? Wato a kalmakan burin kowane uba ne ga ya da 'ya'yansa ta hanyar aure. Eh ƙwarai kuwa. Na'am. To su wayannan 'ya'yan nawa zangarta su ta kai zangarta. Allah. wai a fito min da wani kwatsayayye amma an ƙi shashanci a da ana yanci to in fact ni na ga a matsayin na ubansu na'am tunda ka kawo gabar cewar za a taya ni da addu'a in Allah yarda da Allah a san wace hanya za a bi wace za ta karkato hankalin mutane haka ne su dawo su dubo yaran yararawa haka ne Allah ubangiji ya sa a ciki kuma a samu wani intsatse mai hankali wanda ke da sana'a na'am kaga ko sai duk sai ba da su haka ne to wannan ne za a cigaba da yin taimako akai alhaji tunda ka gaya mani na'am a matsayina na malami kuma almajiri in Allah da zan yi bakin kokari na wajen roƙon ubangiji masha Allah abin ba a hannun mu yake ba yana hannun Allah wannan gaskiya ne insha Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da kai abin da kake nufi alhamdulillah amma mu za mu roƙi Allah da ainihin abokai na malamai da ainihin wanda muke hudda ta malanci za mu roƙi ubangiji ya biya bukata akan kai bukatarka da kake nufi akan yayan insha Allah abadan ya alhaji Allah ya alhaji Allah madalla ya alhaji Allah a ce haka ke rayuwa me yake faruwa ai ni abin da Allah mai min da ke tambo na tallahi subhanallah haka ke rayuwa me ya faru jiya ban yi bacci ba daga zuwa neman taimako shi kenan kuma ka zo mu kai bayanin nan dalla dalla kuma sai ka je ka juya min abin da da da maka menene magana ya nan mana farin jini hauka ne na ga yaran ma taimaka inda hm? akwai wanda za su zo su nemi yarin yaran nan a san yadda za a yi wai arama kuma da yake wai abin da sai ya tafi jan canjin magana aka yi sanawa a masallaci me ya yi ne a gidan nan jiya ban yi bacci ba da kutare da guragu maza yara tsofaffi da samari suka cika ofishin dan to ai ne alhajin Allah ni kaina din nan da ka gani na zo gidanka ni ma na kawo kaina ne ta game da maganan yaran nan ana san a kai ma abin da ne ka shi yasa ka zo mu tattauna bari mu je da mu shayi cikin wurin sai mu ci gari ba wai maganan damuwa irin wannan ba na ce maka na kawo kaina ne ni ma in sun in nayi musu haka shi kenan sai mu daidaita sa daura mana aure a daidaita mu daidaita daura mana aure ashe an gudu ba tsira ba kenan ko ba ni baka fahimci wani abu ba Ka dai san ina da gonaki da filaye na wani kaina ka san su ba ka san su ba. To ina sa rai in har sun amince za su aure ni ina iya sai da su sa su a kasuwa sai da su in zo in wannan aure. To kafin ka aure su da kuɗin filaye da gonaki buran gani in za ka iya rike bengu. Yawa. <laughs> lau ina gajiya lafiya lau ai ne ba kyauta mun ba alquran ba kyauta mun ba haba karfa kallahu haka maka da kai bacci bacci yanzu ba isa ta gida ya koma inda ke san gida a kwata a kake rayuwa daga a taimaka mun kuma sai ka je kai ma abin da ba kina ba kuma addu'a kama ya au a da kai suka jama'a suka zo eh, to kare ta su jami kawai eh eh sabo ba sabo bane eh kawai abin da nace kenan kurin wai ina yaran nan ne suna nan ciki suna ta faman kuka sun ce ka wulakanta su ka tozarta su ka ci musu mutunci a me abin cin mutunci me abin tozartawa imagine eh, ni ba abin nan ban yi shi don cin mutunci su su sun sani i love them ina son su fiye da komai a rayuwa burin uba duk inda yake ga yayi wa ayyansa mijin aure is that kamar kana cikin zuciya amma lokacin uh, yara wanda suke za su suka mun matsala uh, in fact ni na yanke na yi resolving a akwai wani aboki na alhaji musbahu ina tunanin za ki san shi kamar kana zuciya na wanda kuka zauna a germany ba germany eh. of course mm. to ina ga yan hakan shi zai bani kwanciyar hankali zan kira su yanzu in zayyana musu abin da ne yanki shi ne na kenan sannan araba shi ke kuma sai in ɗauke ki kiraka na gurin ajiya in je in ƙare mata bayani dalla-dalla What are you all? What are you talking about? saboda Allah hajiya a gaban ki a zauna a yanke bagana ki kawo shawara za a bi kuma ki ba su dinga wannan maganganun banza a gaban ki why to me kake son ce waye a cikin ku ce ba zai je kawai ba who is that person tell me what is that my real daughter fadila or a duplicate of name a uh, fadila to da kai ma ka sani fa ƙauyen nan ba shi ne karo na farko da yanzu za a kai ni ba na taɓa zuwa fa kiran ba shi da daɗi kawai a je da aisha ke kina ce wai ni a tafi da ni ƙauye ni na fi son zauna a village mm, ke ce ba ki taɓa zuwa ba ni an taɓa zuwa da ni muna karama shikenan kawai a kai mu kawai tun da ba no you must go ƙauye whether you like it or not you'll go ni fa isha ba zan je ba ke ne baki taba zuwa bakin gaya wajen yake yawa alhamdulillah ga baba ta zo kai salamu alaikum amin wa alaikum salam yawa ya na ganku duk kun yi zaune haka kun yi jigum jigum kamar masu zaman makoki ajiya duka that kids wai wai ba za ci koyi ba

ka tafi ka je samarin nan da ke suke tarawa a kofar gidan nan suna dandazo ka je ka tattaro min su ka haɗo da mutan gari kaga da gurgu da makaho da kutare da waɗannan samarin masu tukkaye duk ka tattaro min su ga baki ɗaya kam ni kuma zan je kofar gidan in je in ja daga ka gane ko in rufe ido na in ɗaure matse ido na gam wallahi duk wanda na yafa hannuna a kan shi shi za a aura ma yaran daji daji mami za mu tafi kaddare kaddare mu je kaddare a hanya mu tafi mu je mu je mu je Ke zan doki baki na. Mu je daji. Bye. Mama saka bye bye. Hafiz. dakta dakta dakta kana musu mawo dakta dakta kai kai a gaskiya tafiyar na rana of course ai har tana cewa watakila ko kun fasa ne shiru well done alhaji dakta dakta dakta hajiya ya gari lafiya lau how are you today ah, saba da life gaisawan mace namiji ba wani a wannan bane su a ah, eh, to wani ai ba al'ada amma ko nan shara ko yes it's very good very good very good don't look at my daughters hmm. sannan ku sannan ku yara hi dad hi mom ba respond ba sa ba sa ko ba ku respond ba amma ba sa jin wasu idan yaro yace hi ke masa kake hi ya kuke lafiya lau Let's go inside. Let's go inside. Let's go inside. Dangana. Dangana. Dangana. Zo zo zo zo zo mu zo mu zo mu zo mu zo mu Kan Allah. Rana. kuma. To to kuma shiga cikin gida. Kuma je. Ai ba komai kuma shiga cikin gida. Ba shi. ko kuma yaya ku shiga ku shiga amma yanzu da irin wani ga hanyar nan ga hanyar wai dan ma baka ga ɗayar ba ke nan da ta shige. Wata muguwar mai kyau ciyar yanzu ka zanta tana tafiya da kasan maciji haka nan take kyakkyawa Allah. Ai wannan ɗin ma dan wali ai wannan din ma kyakkyawa ce duk da dai ban ga wancan din ba ba gani hawai guwa ta tana dan yi min murmushi kai da Allah dangana ka ji wani zancen banza zancen wofi tun da ne na je na kirawo ka ka zo ka gani kai ta kewan marmashi ko ni ta kewan marmashi eh. kai ba yanzu da ban je na kirawo ka ba ba na sani eh, kwantar da hankalinka mutum yana ai ban ce wani abu bane a'a eh ai abin da na kalla an da ka ce wancan din tafi wannan kyau ni wallahi ko wannan din ma na samu wallahi ne ai ban tabbatar ba tukuna bari za ka yi sai na tabbatar tun da ni na so maganin harakan nan ko idan na zaɓi wacce zan zaɓa in ya so kai ma sai ka ɗauki ɗaya ni ka ɗau wancan din ka ban min wannan din wallahi ta min saboda in ka gaida ga ta dai zuƙeƙiya ka haɗa da gidan alaji gujilli bakin hali ana maganan matan arziki kana maganan abin nan kana ganin abu kamar shorudo tana eh. nan a dungule ciki mace wai ciki tumbi kuri eh kuma to kutuka kitiba kuma dan haka alhaji tiwa alhaji tiwa ko hajiya alhajin dai ko hajiya ai kyakkyawar mace ce kai ai billahi alazim banda auren dole akai wa alhaji wallahi irin dai auren irin ga kare ga abun nan wallahi sai dai hantar alhaji saboda kudin shi Ah, a ba da ai magana ce ta gaskiya ka gaba gani kana tare da hajiya na rantsi da Allah haji wallahi alhaji ya faje dangana kar ka tabo hajiya ina ga muku wannan zance dangana ah. ma ai magana ta gaskiya Allah hajiya mata ka ce dai na ci mata mutunci amma ka duba hancin hajiya da Allah dangana ce ka ci gaba da aikin ka Allah ni ba da ni kaga ai ba kai nan ba in ma za a tafi ai sai mu tafi tare Allah da gana Allah mu je in idan hakuri dan Allah mu kuma to ne zan je in yi anan ka taya ni wanki in na gama saura daya ya maka ta sai dan tiya ka shanya ba ne eh, wanki ba Allah Fadila da Aisha. Yes. Ya wajen gidan namu. Nice. Alhamdulillah. Yawwa Aisha. ai tare da kika fassara mata don mu ne nan ba gidan turawa ba ne dangana dangana sun wani kila ta yanka duwa mun kayan nan ka gani sun dai yi ko dan na wani ya matsaya ya matsa suke kasan tsohon ajiya kai wallahi mutum ya da na da Allah za ka yi mata dangana kada ka munafurce ni ka rabta ni mu je ta wajen ta wata ce kai take so haba mutumi na ya zan yi maka haka ai tsakanin da kai babu ƙarya wallahi kai kyau amma ni ni duba ni gani yaya ai dangana kai matsalar ka kwallar riga ne baka iya gyara ba eh. duba kwallar rigan naka baka gani yawwa kada mu je ka sa mu samu matsala ba san wannan ita ce damar mu ta karshe idan kuma muka zubar da penalty shi kenan amma za mu haka ai ka ta an ce baban samu shaƙin mai kuɗi da irin kici wannan ne kai dangana wai da ma baka ga uban nasu ba kenan ai uban nasu kana gani ka san irin tsohon yan bokon nan ne ma'aikatan gwamnati an tara kuɗi an tara kuɗi an rasa yadda za a yi da su kuma mu je mu kwashi namu rabon mu karɓa kafin baba na daura ya riske su. Ah, Fadila. Yep. Aisha. Yes. Ga Rabi'u dan wani da Salisu dangana. Dad. A ah, waɗannan yara guda biyu zan ba su mota ta guda ɗaya na wannan wanda take bayan gida. Ku ɗauko ta ku wanke duk inda suke bukata za su tafi. kuma za su zagaye gari magaisu su kowa da kuma idan suna bukatan wani abu min sun kira ku ku dauka kamar ni ne na kira ku kuna ji ku da gudu a yake su ku zagara su da gudu a sai dai duk inda su tafi ku jira su a wajen in sun gama duk abin da suke yi ku dauko su ku dawo da su an gama an gama alaji an gama Hmm. Na'am. Sun san yadda ake sai da ice cream? Na sani. Eh. With cikin boga haka? A'a, Aisha, wannan ba inda bai sani ba a gare Aji mu fa ya fara zubewa fa. Wai an kamu ne fa nan wajen wai don mu zaɓi mijin aure. Ah. Ha. Ha. Ban gane ba. What do you ba wani irin kamar marasa mazajen aure ba ana da shi kawai dai ah, ba gaskiya ba ne mamana kawai dai me kawai dai me kawai dai azin irin ba ma son mu kula su you know ne? ba wai irin ba ma son mu kula su amma ai muna da samarin ah isha gabaki ɗayan sun na faɗa miki ba Ba auren mu za su yi ba. Ki san me babu a gari nan ne? Ni fa ina so na je filin polo ko da na doki. Me? Sai cije ki. Eh, no, babe. Ba fa doki na ce ba doki. <gasps> Okay, Argentina? Yeah. Kin ga tsaya. Ki zama ne? Ki mm-hmm. cikin goma ba ke so ki ciyo. Yükseliyor sosyalliği sınıfta tá dönüyor. Oh! Hayır sanmıyorum çıkın bu arada. Sanmıyorum. Rayuwa you were kake jira ka zaɓa kar ka zauna ka mana ruwan ido zaɓi wacce kake so a cikin su ke ai dangane ba za ka gane ba ne gaba ɗaya matan ne a yi dole a yi ruwan ido a kansu saboda idan ka duba ta na can akwai kyan lebe wadda ko kaga aisha akwai idanuwa masu kyawu kaga ai dole sai mutum ya nutsu ni to yanzu dan Allah ka sauri ka zaɓa ni dai ka ɗauki wacce za ka ɗauka don mu fara yaƙin neman zabe. Hmm, to, da daɗi babu daɗi. To daɗi kawai daɗin da bambancin da nan kauye ne can kuma kaga gida ne. Ah, ah, na zaɓi fadila, eh fadila fadilar. Ita ɗin ka zaɓa kar a zo fa in an jima ka ce kuma ka canja na riga na ɗan wancan. kaga dangana dangana kaga kai na ɗaya a badila badila badila to aisha kai ya yi zai kawai mu gansu ga ga mu hmm? <laughs> no suna da kirki sosai bayan haka suna abinci mai daɗi kowa bayan musu abin da ke kowa yau yanzu ba kuwa aisha ga ta nan tana danna waya hi ta ce hi <laughs> Okay to bye bye to da abinci Fadila, kun ce a haɗa muku burus kuma an haɗa da shi ku ba. Ku zo mana ku zo mu je ku ci. To, okay mom, Ina kuma haka? Sallah. Sallah za mu ci. Wata da na taku. Ah, ai. Ai, tana shiga ɗaya ne hajiya. Sallah. Kin san yanzu la'asar ɗin sai a kira ta uku da rabi zuwa hudu haka sai a haɗu. za mu haɗe ne za mu haɗe yanayi ya canza kaka yi ke an kira sai an ji mamu ni nike magana da kai kana da wasu kai ku zo mu je ku je ku ci abinci amma tsakani da Allah tsakani ka'ida yin yana wa hajiya guga bai fitowa ai shi masifa sai kuma duk abin da zai taba ba dangana aka maka da kai dangana ai ba aka maka da kai ba dangana saboda hadawa ka haɗe duka biyu kawai ka duka ba ne ka haɗe duka na haɗe duka biyu ni ba mijin mace hudu ba ne kuma wa ga an daura mu aure da ita cikin su tambaya suke kana ina nace kana can kana guga ka'ida in kana guga hajiya baka sauraron kowa mamanka ta zo nan gurin ran nan aka yi magana ka ce aikin hajiya ka kai ma idan alaji ya aike ka ai zaran ka zo da mota fiat kake yi ta shige ciki to to shikenan to ga shajiya ai ban gane irin maganganu amma ba damuwa so ka iyaye na ka gane abin da nake magana akai gaba ɗaya mun gaji da zaman cikin gidan nan ne ka gane so shine muke so ku dan dauke mu ko da gobe ne sai ku fita da mu yawo cikin gari hmm? kamar ina da ina kenan za a kai su kamar club haka ko kuma hotel din da yake da swimming pool saboda mu can muka saba zuwa da samarin mu ko ah baka gane me take nufi ba ko mm. sorry am tana nufin wajen wanka hmm? ka gane wajen wanka eh to mu anan dai akwai muna da kududdufi muna da mu ma muna da falki muna da kududdufi akwai ramuka ah kogi haka wanda ake haduwa a yi wanka a'a ah, ah. za mu kai ku akwai gurare daban-daban akwai mandalas akwai wandalas akwai gamji park akwai green park duk za mu kai ku nan ne manyan gayu suke haduwa sosai ana ciyashewa a kamar yaushe ne kuke so a kai ku saboda ni ne zan fita da ku tuka kun kai ku duk inda kuke so ka kai su ina ai mota hajiya ta lalace na gani ne dai da mota a gidan nan yanzu ku tsaya da Allah gaba ɗaya mu mu haɗe mutane saboda tafiya zai fi daɗi ko ba haka ba Allah ya miki albarka ai da dungu za a yi min ba a so a je da ni Ah. Amma kin san mene? So, gainan kaman ba su da matsala, matsalar su guda daya talauci kawai da rashin karatu. Kin lura haka? duk Duddufin za mu kai sai ina kace wanda nan wancan can to ina ne gurin? Ina ne gurin? Amma dai sun iya hira, ba kamar irin samari da suke zuwa gurin ba sai shege ƙarya. <laughs> To ai, ni baki ji suna dan wani bashi bashi suna wani dan wari wari ba kai wallahi ba dan sun yi ba ba zan iya zaya kusa da su ba kai ah duk wacce dai ta magana wacce ta magana ana dai ban yafe ba Allah ya isa wace ma ana maganan ka oh my gosh kace aljana kace aljana kace aljana aljana ta ce ta gaya mu bai ah, aljana <laughs>

duk mutumin da ya ce yana san naka ai naka ne kuma hakika zuwan ku wannan gida ya ba mu farin ciki da jin daɗi lalle so amma before mu je ani ita kan wayannan tun waɗannan yara na sa ɗan yi bayani kun san da abun da ya faru taho irin waɗannan abubuwan suna faruwa to lalle lalle ina da kyau ka ba wa yaro dama ka ba shi haƙƙinsa a ah, my children do you, have any do you have anything to say before I come to conclusion? <laughs>

wanga ba ba ba ba lalla tona da ni siki nini na fi sa amma fadila aisha ku sani cewa da ni har mahaifinku ba za mu kwa wurin dole of course sai wanda kuke so shi za mu ba ku in kuma waɗannan da suka fita yanzu sun mako shi ke nan a'a zubawu wannan magana ma ka batta yadda ka yi bayanin cewa ba za a yi musu dole ba ni ma da maka ya za a haka haba ka dai samu a canza shawara a nemi duk waɗannan da suke bukata a yi man Look at those. Look at look at this nonsense. Ugly, ugly, ugly people. Daddy. Kuma, kuma kaman so in ka ko? Uh, in fact, of course. <clears throat> Shi na tsakiya ma ai ya ya fi ni girma kusan sau nawa ma. Gwamma kuma ma nan da gefe gefe gefe. Ai ko ko babu mu ma ba za ta iya auren su ba. Ba za ta iya ba. a irin wayannan ke tuwa ce su nemi wasu zawarawa wayanda suke da 'ya'ya kamar hamsin hamsin arba'in arba'in sa sai ka ce zama masa of course of course ka ce wani zoma ya irin wayannan mutanen a america 'ya'yansu ɗaukan suke su kai su museum Eh, eh, eh, na taba ganin sa a gidan zu Of course. Kuma daddy, daddy, wannan shi ake kira child abuse. Of course. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, muna da magana. Wannan wani irin wannan rakish gumar ko ba tsalawa ba ko wannan. Me ke warwa? Ah, akan maganar su Fadila ne dangana yi musu bayani ba. muna so aiko yi eh, bane yi bayani muna so aiko eh eh, eh muna muna son su za muna so me kuke muna so miskin me kuke so a ku muna muna so in za a ba mu hai mu kuke so da mu kuke so ne ko kuma a'a wasu kuke so look my friend go on straight do you love them kuna san su eh, eh eh muna so muna so waɗannan da muke ganin su shi masu ya musu yawa ah. no alhaji wannan kalan ba shi no ba shi ne ba a ah. aika ka ba su dama um, my children mm. do you love them kuna son su ha ha daddy kar ka dinga irin wannan rubbish in kaman su mana wannan rubbish ne wannan okay okay please that wait na ce ku sa ku a cikin namu ya yeah. kun ga mun yi kama da meat mate ku na aure? abin ai da ci ko kwarai ko don ku ga muna wasa da kutu da ah eh. excuse me Tun da sun faɗa haka ko kuma ba ku ra'ayin su to ina ga a eventually a gaskiya ni ina ga the previous people da suka tashi daga nan gurin sai mu canja tunda su zo su ku aure su wannan da kan ba of course Dad, wait wait please ku tsaya dad da dai wayannan mutanen da suka zo wurin mu ai is better wannan din ko okay ah my friend no ku tsaya muna waje muna zuwa okay mu din kun zabe mu ku tsaya daga waje za mu dalla shi oh. dena wannan oh, magana da ina ji aure na zai to this you rejected them yanzu waɗannan sun zo still you rejected them ku neglecting din wannan zuri and na ganin is better than zaka halayensu ne ka tafi tare da su kawai what are you talking about my eh, friend alaji eh. yaya gaban ka an yi zolbin abu kuma lafiya da kafin wannan eh, eh gwanda ka that halayensu do all the same da su da na farko ah, ne na ce tinda ba su son waɗannan a ba su ok dad ah, is dad isha ta ce ba no ka tsaya ka ji eh. in dai har ana so mai aure kuma ana so mu so wa'annan tedis in ka gane eh. sai dai idan an mana alkawarin za fita da su waje hmm? It's a very simple. Ah, uh, no dad, Kikara sa. Kikara sa ki. in, dad kagani? gane? In dai za mu aure irin mutane irin wannan sai an yi polishin ɗinsu. Don't worry about yeah, don't worry about yeah, in haka ne. It's a very very simple to me. Dauke su zuwa America. Ya. Ko kai su a Dubai. Ai musu wankan inji. Oh, don't worry. dukko kogi muke da ba sai su wanka ba dan kasa. No no no no ba ne da zai ba ne da zai a ci a kawo. Kogi ba is it Umar? Kogi hmm. Umar. Umar, Nike. <clears throat> I, I Hello, my dear. <laughs> Congratulations. Yaranci. ki san samu san samu. Alhaji, Alhaji. <laughs> Inna lillahi. Alhaji. Inna lillahi. Alhaji. Ya. Oh, ya. Ya Ya Ido na wana gani Ya, a gidan ɗinka ne. Ya karɓi ya hakuri alƙawari wallahi tallahi mun san zaka fito yanzu ku haka za ku aure yayan nawa a haka za ku kuna kwashe ni wallahi kun kwashe auren ku Allah ku kwashe auren matsala maliya eh, eh na ba wai kongura na yarda ke na na janye ba congratulation ba ba congratulation ki janye congratulation din na janye an samu matsala Catch